Sashen Hausa na murya Amurka ke magana kan mitoci 22 da 25 mazauna jamhuriyar Nijar a kullum za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin rediyo amfani da sarauniya da far'a da noma da dalo da kuma niyya ko kuma VOA Africa zango na 200.5 kuna kuma iya kama mu ta hanyar sadarwa intanet a duk lokacin da kuke bukata kan voahausa.com. Jama'a masu saurare barkamu da warhaka Alheri Grace Abdu da Baba Yakubu Makeri daga nan birnin Washington DC da sauran abokan aiki ke farin cikin saduwa da ku a shirin namu na yau Laraba 22 ga watan Fabrairu. Gwamnatin jihar Kebbi ta bayyana cewa haƙa ta fara cimma ruwa a yunkurin bunƙasa ƙasa da abinci sai dai manoma sun ce akwai buƙatar gyara a wannan tsari. mun sai manomi ya haƙa rijiya ya sau famfo sannan kullum sai ya sai mai da zai samu famfon nan wannan ba karamar lalura ba ce. Hukumomi a jamhuriyar Nijar kuma sun sanar da ƙarin guraben ayyukan haji bana ga maniyyata. Daga dubu goma sha biyu da ɗari bakwai da goma sha biyu bana za a ba Nijar dubu goma sha biyar da ɗari takwas da casa'in da ɗaya. kuma da rahoto kan shirin gwamnatin kasar Ghana na ɗaukar nauyin ilimi har zuwa matakin sakandare. Ladan Ibrahim ayawa zai shigo da shirin himma ba ta garago, shirin da ke bayyana rayuwar 'yan kasashen nahiyar Afirka a nan Amurka. A yau, Profesa Yusuf Alasan zai bayyana yadda ake ladabtar da ɗalibai a makarantun Amurka. Sai kuma kaɗan daga cikin ɗimbin ra'ayoyi da ku masu sauraro kuke aiko mana ta hanyar imel amma duka sai bayan kun sha labarai. assalamu alaikum jama'a ma'aikatar tsaron cikin gida ta amurka ta da wasu tsare-tsare a akan 'yanci rani wanda zai kai ga ta sakiyar miliyoyin baki da ba su da takarda zuwa kasashen su sakataren da ke kula da harkokin tsaro na cikin gida a nan amurka da ake kira john kelly shine fidda tsare-tsaren jiya talata ya nuna yadda hukumarsa za ta aiwatar da umarni da shugaban kasa donald trump ya bayar a watan jiya a ƙarƙashin tsohuwar gwamnatin shugaba barack obama hukumar ta fi mai da hankali ne wurin ta sa ƙeyar baƙi waɗanda suka aikata manyan laifuka kuma ba su da takardun izinin zama ƙasar kelly ya soke wannan tsari ya ce yanzu za a mai da hankali ne kan duk wanda ya taɓa aikata laifi kowane iri ko kuma wanda aka taɓa ɗaure shi bisa laifin da ya saba wa dokokin ƙasar da waɗanda aka wato suka karya ainihin shirin bada agaji da kuma wanda shari'ansu ke yin barazana ga tsaro na jama'a da kuma ƙasar baki ɗaya waɗannan sabbin shirye-shirye ba wai za su soke umarnin shugaba barack obama da ke kare mutane da aka shigo da su a cikin ƙasar tun suna ƙananan yara ba ne wadda aka zo da su ta barauniyar hamya kuma iyaye da su kuma suke zaune da cikin ƙasar wanda ba su da takaddan zama cikin ƙasar ko kuma ba zama 'yan ƙasa ba ba wai za a soke wannan umarnin na tsohon shugaban ba ne. Firaministan Indiya Narendra Modi ya yi kira ga Amurka da ta daidaita ta daidaita tare da yin zurfin tunani wurin ba dubban indiniyawa masu ilimi da za su yi aiki a masana'antu sarrafa na'urar kwamfuta a amurka takardar izinin zama da aiki shugaban na indiya ya yi wannan kira ne akan ba da takardun visa a lokacin da yake ganawa da wata tawaga mai mambobi 26 na bangarorin majalisar amurka wacce ta kai ziyara mako guda a can indiya akwai fargaba da mutanen ke nunawa a india cewa gwamnatin trump za ta sake maido da shirin bada takardun bisa na h1b wanda baya bada damar yin aiki a amurka ma'aikatan fasaha na india su ne galibin masu samun wannan takardar bisa wadda ke ba ƙwararru daga ƙasar waje damar yin aiki a amurka bayan ganawa da tawagar majalisar amurka a jiya talata ofishin modi ya fitar da wata sanarwa da ke cewa firaministan yana son kasashen biyu su aiki tare wurin haɗa mutanen kasashen kuma yana nuni da irin rawar da indiyawa masu ilimi za su iya takawa wurin bunƙasa tattalin arzikin amurka wayannan labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc da yake a makon da ya gabata ne hukumomi a myanmar suka sanar da kawo ƙarshen ayyukan soji na watanni hudu ka 'yan ta'adda arewacin jihar rakhine da ake zargi da kashe-kashe da yin fyaɗe da nau'o'in cin zarafin bal'adama a kan musulmin kabilar rohingya akasarin jama'ar da ba su da rinjayi da suka arce daga yankin suka nemi mafaka a bangladesh a wannan lokacin ba su da niyyar komawa gidajensu a cewar wata sanarwa da ta fito daga shugaban wato ofishin shugaban myanmar da ake kira aung san suu kyi ta rawaito furucin shugaban hukumar tsaron myanmar da ake kira town tun yana cewa an samu daidaiton al'amura a arewacin rakhine kuma an dakatar da ayyukan soji a wurin amma dai galibin 'yan rohingya sun ce duk da kawo ƙarshen ayyukan soji hali da ake ciki a myanmar na wato yana zama ko kuma da ake kira bama yana ci gaba da zama abin ƙi gare su suka ce zai yiwu a kawo ƙarshen ayyukan soji amma dai gallaza da ake yi wa kabilar rohingya ba zai kare ba 'yan rohingya da ba su da wato da ba 'yan rohingya da ba za su wato iya yin sana'o'i da suka saba yi ba kamar sana'ar su da noma da kuma tattara kira a cikin kwanciyar hankali a bama idan aka kama wani 'dan rohingya a cikin wannan aiki 'yan sanda ne suke kama shi su daure mutanen rohingya suna cikin mawuyacin hali a bama a cewar dale muhammad wani dan gudun hijirar rohingya mai shekaru 30 da haihuwa wanda ke zaune a wata unguwar 'yan kamauri zauna a cikin wato lardin cock bazar a hirarsa da muryar amurka ya ce a cikin wannan hali ba zan koma bama ba ya ce ina ganin kimanin kashi 96 zuwa da bakwai na sabbin 'yan gudun hijira a nan bangladesh ba za su koma bama ba a yau laraba 'yan sandan malaysia suka ce suna son yin tambayoyi ma wasu sabbin 'yan ƙasar koriya ta arewa su uku ciki har da wani jami'in diplomasiya na ƙasar dangane da kisan da aka yi ma kim jong nam yayin shugaba kim jong un na koriya ta arewa a makon da ya shige babban jami'in 'yan sanda khalid abubakar ya faɗa yau a wajen hira da manema labarai a babban birnin ƙasar cewa sabbin mutanen da ake tuhuma sun hada da hyun kwansong sakatare na biyu a ofishin jakadancin koriya ta arewa da ke birnin Kuala Lumpur. Sauran biyun kuma da ake tuhuma da hannu a kisan su ne Kim il mai aiki a kamfanin jiragen saman Air Koryo na Koriya ta Arewa da kuma wani ɗan ƙasar mai suna Riju U wanda ba a yi ƙarin haske akan ko shi wane ne ba. abubakar ya ce mutanen uku duk suna kuala lumpur a yanzu haka kuma idan ba su kai kansu da kansu ba 'yan sanda za su tilasta musu zuwa har ila yau 'yan sanda sun buƙaci koriya ta arewa da ta taso ƙiyar wasu 'yan ƙasar ta su hudu da aka yi imanin cewa sun tsere sun koma gida daga malaysia labaran duniya kenan kuka saurara To bari mu bude taskar rahotannin namu a Najeriya inda gwamnatin tarayya ta sanar da sau injinan sarrafa shinkafa da za a rarraba a duk sassan kasar biyu bayan nasarar da ta ce an fara samu a shirin ciyar da kasa da abinci da kuma samar da ayyukan yi a fannin bunƙasa ayyukan noma. Wakilinmu Murtala Faruk Sanyina ya yi nazarin shirin a jihar Kebbi ɗaya daga cikin jihohin da aka fara aiwatar da shirin ga kuma rahoto da ya haɗa mana. Shekara ɗaya da kusan rabi bayan kaddamar da shirin ba da tallafin noman rani na shinkafa da alkama a birnin Kebbi, mutane da dama ne suka koma gona a jihar lamarin da ya sa jihar ta kama turbar samar da shinkafar da kan iya wadata ƙasa baki ɗaya. Garba Muhammad Dandiga Karaye shine kwamishina aikin gona na jihar ta Kebbi kuma shi ne shugaban kwamitin bunƙasa noman shinkafa na jihar. Wannan manufa da aka shirya a cimma Allah ya kaddara an cin mata. A bunƙasa ƙasa da abinci jama'a su samu aikin tattalin arzikin su ya karu sannan kuɗaɗen nan da ake hitar da su idan an aje su ko kuma an maishe su wani geji a yi amfani da su to mu dai na a jihar kebbi duka waɗannan manufofin guda uku an cin musu mutane yanzu an yi rimbaya kashi bisa kashi na aikin da aka yi can da jama'a sun ga alfano abin shi yasa kuma kowa yanzu ya shigo to yanzu abin da ma muke yasin za a noma gara nan na bana wajen ton miliyan biyu da rai domin akwai jiya da manoma dubu ɗari uku masu hekta guda guda da sun ka shiga aikin nan akwai manyan manoma wajen dubu uku in aka haɗa su duka abin da za su yi zai ma haura wannan ton miliyan biyu da rabi na shinkafa cikin ranin nan. To kowane irin tasiri wannan lamarin ya yi ga yanayin tattalin arzikin jama'a tambayar kenan da na yi wa shugaban kungiyar manoman shinkafa na jihar ta kebbi an zaɓa manoma fiye da dubu saba'in da takwas an ba su kayan aiki injin ban ruwa taki iri maganin kashin kwari mun karɓa wannan kayan mun shiga daji mun aiki kuma allah ya kawo albarka cikin aikin da muka yi to wannan kuma ya sa sunan mu ya kai ko ina mun fahimci kamar amai da hankali ga yanzu cewa shinkafa da muke noma da ita za amfani da ce da wannan kasar Ah, muna farin ciki manoma na ganin cewa yanzu za su fara ainihin bunƙasa wannan sana'a ta su suna suna wahala suna noma suna faduwa yanzu an kawo lokacin da muke noma mun dan fara samun riba wanda da bai saba noman ba yanzu ya ga shawa abun wanda ma yana yake dama yana son ya ƙara ko baya ga su manoman shi kansa kwamishina aikin gona ya ce da akwai kalubale da dama da ke addabar shirin na noman shinkafa wanda ke bukatar ɗauki. manoman mu suna cikin waɗanda ke aiki cikin mawuyacin hali wasu wurare za a ga cewa manomi zai buɗe ruwa ne kurin su cika gonar shi ya rufe mu sai manomi ya haƙa rijiya ya sau famfo sannan kullum sai ya sai mai da zai samu famfon nan wannan ba karamar lalura ba ce da za mu samu waɗannan koguna da Allah ya ba mu a ce an yi mana waɗannan magudanan ruwa waɗanda manomi zai iya buɗawa gonan ce cika da ruwa to ko nawa aka ce an sai da buhu da sauki ƙasar nan ba a mamaki duk da yake dai ba tabbatattun alƙaluma to amma binciken manazarta na bayyana cewa dubun dubatar jama'a ne a jihar ta suka karɓa kira na komawa gona a ƙarƙashin shirin gwamnatin Najeriya na haɓaka hanyoyin tattalin arziki ta hanyar aikin gona da kuma rage dogaro ka cokam ga man fetur murtala faruk sanyin na muryar amurka a sakkwato nigeria Zuwa gaida na sanyin na sai kuma kasar Ghana inda gwamnatin kasar ta sanar da shirin samar da ilimi kyauta har zuwa kammala sakandare. Abokin aikinmu Baba Yakubu Makeri ya yi hira da Salihu Yahaya kakakin jam'iyyar NPP mai mulki wanda ya yi ƙarin haske dangane da wannan shiri. Eh, shirin da npp muka yi ne ko shugaban kasa ya yi game da ba mutane talakoki ko wayanna ba su da kuɗin da za su duba 'ya'yansu a makarantar secondary shine senior high school a ghana shine akwai kudin da ake samarwa wajen wajen kuɗin mai da wajen su da muke karba ciki ne za a cire wani kudi kiwon na asusu a doki a duba ‘ya'yanmu eh, da shi don ba aka nan ba sai kana ganin jama'a ‘ya'ya ba boko ba komar ana yawo wasanni ya yi yawa da lemu mutanen zango amma akwai ɓangaren marasa rinjaye ko kuma 'yan adawa suna cewa wannan kuɗin da kuke so ku cire cikin asusu na kuɗin mai wanda yake an tanadi da 'ya'yan gane masu zuwa nan gaba akwai eh. doka da ke nuna cewa bai kamata a taba yi wani abu daban da shi ba to me yasa za ku yi wannan aiki eh abin da akwai ne waɗanda za a taimaka ma yanzu su ne 'ya'yan gobe ba su ne kasan gobe sai yau ana ganin da kimansu da ba sa samu su yi karatu suke bari suke shashanci suke yawon da bai dace ba suke wayansu ababen da ba dace ba suna da yawa kwarai da gaske to in idan aka dauki kudin aka taimaka musu ka samu ilimi yanzu ai su kuma za su taimaka ma 'ya'yan gobe su kuma su samu ilimi ka gane ko sai da shi abun da yasa shugaban kasa ya ce a'a da bar wannan kudi ana jira don wannan dokan da akwai wasu kudin ya kai shekaru goma sha biyar sannan za a taba wannan kudaden to yanzu a bar wannan kudi ya so 'ya'yanmu na batawa ta kai shekara goma sha biyar waɗanda suka ba tarayya za a yi a kula da su shi ne yasa ya ce a'a bari a taba wannan kuɗin da wannan kuɗin kawai ma don a kusan miliyan na dola dari biyu da hamsin ne don bai ya ya duba kudin kuma za a shiga a samu kuɗin da za a dauki a duba eh, jama'an nan su samu bokun nan kan da shugaban kasa na na dudan kakufa da yake so ta fahimci ko to da shi dole ne a taɓa wannan kuɗi kamar a to ina za a samu sauran da kake cewa wannan ba zai kai ba ina za a samu cikowar eh cikowa da ka san akwai tashi da yawa akwai wa'ansu akwai wani kuɗaɗen ma da ake kashewa bai dace ba ana sa wani kuɗin inna bai dace ba wannan duka zai zai yanka wannan turawa ke cewa wastage zai fi da banna ko ina to wannan kuɗin za a doki a daren shi za a wajen kulawa da neman ilimin matasan mutan gana duk baki daya hafin ko so da shi yanzu ba wani webpage kuma ba wani bannan kuma da za a yi tun da kiman kudi ne kaza zai kai inda za a nemo na wace gindin za su da su sai a zo a kare wani a a duba su su ko. Mun gane sai da ilimi aka arziki mutane da nan duniya. Haka yake to bari mu rufe taskar hotonin namu a jamhuriyar Nijar inda hukuma alhazai ta sanar da sababbin matakan da ƙasar Saudiya ta bullo da su da nufin inganta rayuwar ta bisa la'akari da matsaloli da aka fuskanta a baya. tare kuma da ƙara wa jamhuriyar Nijar ɗin guraben aikin haji wakilin musulmin muni barma na da ci gaban rahoton Ƙarin adadin kujerun manyata da hukumomin Saudiya suka yi wa ƙasar ta Nijar idan aka kwatanta da kason da aka saba keɓe mata a shekarun da suka gabata na daga cikin sabbin matakan da hukumar alhazai ta koho ta sanar cewa an bullo da su a bana, wanda a cewar sakatare janar na hukumar alhashi Nuhu Sallau ya biyo bayan gamsuwa da irin kulawar da Nijar ta nuna wa alhazanta a hashin 2016. komisar ohaji da ya je makka bisa wannan zancen haji na bana eh, hukumar saudiya sun ce mishi alhamdulahi bana yan nijar ba su yi wani abu da wanda za a ce akwai lahi hukumar saudiya wanda ke tsara aikin haji suka ce a shaida ma duka alhazai maniyata aiki wanda ake yi masallacin madina da na kaba makka ya kusa kariya bisa wannan huska suka ce to za a maido kota wanda aka saba ba kenan daga dubu goma sha biyu da ɗari da biyu bana za a ba Nijar dubu da casa'in ɗaya. Kare maniyata da dukiyoyinsu ta hanyar shigo da matakan hada-hadar kudade irin na zamani a sha'anin haji shi ma wani abu ne da kasar ta Saudiya ta ce zai soma aiki daga bana. Da suna amsa kuɗi su kai da dolar ko kuma da sefa su kai can. To Saudiya ta ce daga bana duk abin da za su biya babu zancen su ɗauki kuɗi a'a nan ne za su buɗe kwant can wanda ake ce mai iban sai su biya kudin eh, otal ne kudin eh, suhuri ne kudin abinci ne komi dole sai ta wannan hanya sun ce bana duk wanda zai ta mani ta tun daga nan wani zai sanin otal kinshi bisa kart shi bisa takardun shi za a rubuta mishi otal shi da nimaran hanya komi da komi kuma cikin gidajen za a kai su ɗaki bai kamata a sa mutum fiye da hudu ba shugabannin kungiyoyin ojeji masu kamfanin aikin hajji a wata sanarwa da suka fitar sun koka da cewa sabbin shugabannin hukumar ta alhazai ba sa shawara da su kamar yadda za a ji daga bakin alhashi musa kalla wani mai magana da yawon waɗannan kamfanoni tun da an ka kawa aikin hajjin ga duniya ana tafiya shekar ana tafiya gyare-gyaren hajji a yau tsarin hajji da can hukumomin saudiya sai bana mun kaji an ce kwamsayar sun tahi ba su shawarce mu ba an ce ba da mu ba mun ka ce to kenan shi yanzu in mun gane ba ma tsarin hajji ta yi ba mu ne za mu tsaya wa killan alazai da an ce alazai kaza sun yi hakan ga mu ci a'a hakan gane kuma ga da muke son shi mu gaya musu hukumomin saudiya din tunda aikin mu ne ba aikin su ba ne. to amma hukumar ta alhazai na cewa wannan zargi ba gaskiya ba ne. duk abin da muke da shawara suke kawo alhazai mu tsari ne namu da ka'ida da gyara da bi sau da kawa da bincike saboda ka cuci maniyata ka a yi wani aiki wanda na aisha tunda aiki haji aiki ne na allah aiki ne na ƙasa aiki ne na lada jigilar alhazai na kan gaban jerin mahimman matsalolin da aka fi fuskanta a yayin shirye-shiryen ayyukan haji daga jamhuriyar nijar saboda rashin jirgin dakon alhazai a hannu matsalar da hukumar ta koho ta ce ta kare daga bana domin a cewar magatakardanta alhajin husallau shugaba isuhu da kansa ne ya tantauna da hukumomin saudiya akan wannan magana a ziyarar da ya kai a wannan ƙasa a watan jiya Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar. To a gaida Malam Sule kada dai a sha'afa kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC yanzu agogo nan Washington na cewa karfe goma da minti goma sha tara na asuba ga shirinmu na gaba. Imma ba ta ga rago. Jama'a Assalamu alaikum barkamu da haka da ma saduwa da ku a cikin wani sabon shirin himma ba ta garago. Idan dai masu saurare yana biye da mu a cikin shirin da ya gabata mun tsaya ne inda farfesa yake muna bayani akan yadda ake ladabtar da ɗalibi ganin cewa 'yancin nan ƙasar yana neman ma ya wuce wuri. Kuma farfesa ya koro bayani amma lokaci ya muna halin nasa. Farfesa, kadara ka yi masa gargaɗi ya ƙi ji. To sai me kuma za ka yi? Kafin ma an zancen kai ka gurin wai shugaban makaranta ba principal ko ba principal a lokacin. Hmm? Zan kira ina da lambar mahaifiyarka ko mahaifinka zan ce su zan gaya musu gaskiya ga abin da kake yi gashi gashi ne maka gargadi na farko ga abin da kai ka amince kuma gashi ka sa hannu ga kwanan wata ga na biyu nan ga na uku nan to kaga da ni da kai da ni da iyayenka mun tattauna sai ma ka san abin da kai za su ja kunnanka to idan ka ci gaba da yi to wannan kuma a lokacin shine dama ina da ha'ila yau ah, matsayi da a lokacin zan iya kai ka ga shugaban makaranta ko kuma banda abin da mataimakin shugaba wanda yake shi ke kula da harkokin wato discipline na yara mm-hmm. to ga wannan kafin ma a kai da abin nan kamar nake maka kai malami akwai abubuwa da kake yi za ka shirya wa ɗalibi ka ce look gashi gashi gashi in ibin doka ka kiya ka kira iyaye in ka zo kuka wannan parent ka conference yaro yake to shine kasan kai shi da shugaban makaranta to daga nan ne kuma za a yi zancen a tsaye da shi irin abin da ake cewa detention na wasu yan awoyi ko kuma in ma ya kama wanda za a hore shi ne a wannan ranar wace gari ba zai karatu ba a makarantar gaba ɗaya amma akwai inda za a kai shi ajiye shi a ba shi assignment kawai eh, to idan kuma yaro na ne yake akwai wanda za a kore shi kwana uku akwai wanda za a kore shi kwana bakwai akwai wanda kuma za a iya canja masa ma wannan karatun da ake yi a wannan ajin idan gaskiya irin yara ne gagararru wanda kawai ya zama fitinanne ko ta zama fitinanniya ta ba za ta saurare ta ba to kaga wannan bin ka'ida ne na kasar nan ba sai ka kori yaro ka dokin shi ka zazzage shi sai mara hayaniya irin yadda ake mana kasar ko ake mana kasar Hausa ba ko ake a kasar Hausa da sauran ah, abin nan bangaren Najeriya ba to nan in ka doki yaro ai babu shakka ka tabbatar cewa ka doki aikin ka kuma za ka kare a kurkuku kuma duk mutumin da aka saka a kurkuku a ƙasar nan yana koyarwa to babu shi babu koyarwa har abada a ƙasar nan kaga wannan ya riga ya ɓata rayuwarsa ko ta ɓata rayuwarsa to to to wannan kaga ka zo zancen abin nan ha'ila yau abin nan elementary zuwa secondary kamar a kwalejoji kamar irin su Kansas State Kansas Community College irin kamar irin su Kano State Polytechnic ko Colleges of Education nan idan yaro ko yarinya ya irin wanda suke din sun gama secondary school suna gagar suna jin abin nan kansu haka za su zo su maka hanya da ka kalli yaro ko yarinya kenan ba wai ka dan zazzare musu ba wai sai ka yi wani hayaniya da sauransu ba dama kafin ka fara karatu ranar farko ka za ka ba da ka'idojin ka da manufofinka na wannan ajin ba na son kaza ba za a yi min kaza ba ka karanta ka bi dalla dalla kuma ka ba wa yaro fom ko yarinya kowa ya saka hannu don mutum ko makara yi in take duk wanda ya makara fiye da minti biyar kar ma ya so ajina to wallahi za ka ga cewa mun duk abin da ake duk da kwaleji ce bayan gaba da sakandare ilimi ne na gaba da sakandare kuma su suka biya ba za ka ga yaro ko yarinya ta sun makara ba to ba wani abu nan saboda wato ai riga an an koyar da yara sun san ka'idoji sun san abin da ya kamata su yi su je aji su karatu kuma sun san abin da za su yi wanda za a iya korar don za ka iya koyi korar yaro a kwalejoji ko university wanda in ne kayan ma da hankali ko kayan eh, ma da hankali kuma yaron nan ya koyi ya koyi to prof eh, eh, yanzu waya na waɗannan mm, irin waɗannan babu hmm. ne babu na koyarwa aji babu zancen yaro ko yarinya ya ɗau waya ko ce za su yi waya ko za su yi text message ko wani makamancin wannan ko kuma wani surutu kai ta cin cingam in ba ka so za ka faɗa za ka ce ba na son a ci min cingam a aji hmm. in za ka cingam ka iya fita wannan ba ka neman dama eh, abin nan ɗalibi especially a kwalejoji da universities babu zancen eh, ya ɗalibi da zai ce maka zan je fitsari zan je in kaza kawai ka fita in mashayin taba ne je sha taba sa ko ta je ta sha taba ta dawo wannan kai dai ba za ka daina koyarwa ba abin da kake koyarwa da kake eh. saboda bin ka'idar kasan nan wato da koyarwa da karantarwa duk suna da sha'awa to babu zance irin hayaniya da ka faɗa irin wannan a ce wai a ringa zazzare wa yaro ido ko kuma a je aji da bulala ka ana shuna wa yaro cewa in ka kya sharkwada maka a zage ka a maka hayaniya irin wannan ba a yi ana yanzu kana jin idan za a ce da za mu bi ire-iren wannan ka'idojin eh, tsarin ilimin mu zai inganta ina tabbatar maka zai a ah, to Allah na tuba ai daga irin wannan da ni da kai muka fito kuma a da na zo na koyar yanzu kuma nake ci gaba da koyarwa ai abin nan ba wai cin jawayi ba amma salon ma ya ƙara ƙaruwa ne yadda za ka wato gyara yaro a aji you know ba kamar iban na da ba in kana magana da yaro yanzu kamar kana magana da ɗanka ne ana dama an ɗauka ka ɗauka wannan 'ya'yanka ne kake koyar da su ko da a university ne ke musu magana cikin lumana ke musu magana cikin ka ba su eh, eh, darajar su da kima su su ma za su ba ka taka hatta kai kanka ba a so a ce ke kama kara aji kamar malaman mu da yadda yawa za ka suna ba sa zo aji a kan lokaci to yau ma lokaci ya mana dan kullum a saware mu a cikin shiri na gaba domin jin ci gaba da wannan tattaunawa da farfesa yusuf alhassan na jami'ar kansas da ke jihar missouri a nan amurka yanzu amadin bakon namu da salama abu da ya daidaita sautin shirin ni ladan ibrahim ayawa ke cewa sai wani sati cikin ikon allah To a gaida Malam Ladan ga kuma Maryam Dauda da kaɗan daga cikin ɗimbin ra'ayoyi da ko masu sauraro kuke aiko mana ta hanyar imel. Wasiƙa ta farko ta fito ne daga Abba Sa'ad Mahuta ya ce salam VOA Hausa da fatan kuna lafiya. To ƙungiyar ƙasashe masu albarkar man fetur da ke taro a birnin London ya kamata ku daina yaudarar kanku don gashi mun gani a ƙasa darajar mai a kasuwar duniya zubewa take yi. Don haka ya kamata ku rungumi noma da kiwo da ma kafa masana'antu hakan shine zai ƙara martaba tattalin arziki ba wai dogara da abu ɗaya ba. gama hausawa na cewa hannu ɗaya baya ɗaukar janka wasiƙa ta gaba kuma cewa ta yi rahoton da amnesty international ta fitar inda take kallon wasu shugabanni suna amfani da kalaman da ke raba kawunan jama'a da kuma kyamar siyasa inda ta ba da misali da shugaban amurka mr trump da na philippines da na turkiya da kuma na hungary rahoton zai iya zama gaskiya duba da irin kalaman da shugabannin ke fartawa Sako daga shugaban kungiyar muryar jama'a Haruna Muhammad Katsina. Wasiƙa ta gaba kuma cewa ta salam VOA Hausa hakika mu al'ummar Najeriya muna goyon bayan shugaba Muhammadu Buhari da ya ci gaba da ban dokokin da likitocinsa suka shimfiɗa masa. domin kyautatuwar lafiyarsa da fatan ba za mu yi ƙasa a gwiwa ba wajen taya shi da addu'ar samun sauki daga cutar da ke damunsa. Saƙo daga mutawakil gambo ɗalibi a kwalejin Gumel. wasiƙa ta ƙarshe kuma cewa ta yi al'ummar maraɗi ta ƙasar Nijar muna yi muku fatan alkhairi dangane da bikin baje kolin kayan abinci a ƙasar da fatan za a yi shi a cikin kwanciyar hankali da lumana ba tare da tashin hankali ba sako daga shugaban kungiyar muryar talaka reshen jihar katsina comrade sanin shaga kofar ƙaura katsina To a gaida Maryam kafin mu karkare ga tashin muhimman kanin labarai. Wata kotun Hong Kong ta yanke hukuncin ɗauri na watanni 20 a gidan kurkuku akan tsohon kantoman yankin da ake kira Donald Tsang mai laifin zarmiya. a makon jiya ne aka samu san mai shekaru 72 da haihuwa da laifin kin bayyana yadda ya yi hayar wato wata gida na alatu daga hannun mai zuba jari a wani kamfanin sadarwa da ke neman wato takarda na izinin yada shirye-shirye a hannun gwamnatinsa alkalin kotun andrew chang ya ce a cikin rayuwarsa bai taba ganin babban mutum da mutuncinsa ya zube warwas kamar wato sang ba to a gaishe ka da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin na wannan lokaci idan muka dawo a mu na yamma za mu so mu ji ra'ayoyinku ne kan matakai da kuke gani ya kamata a ɗauka na zahiri na sake tsugunar da waɗanda hare-haren ƙungiyar boko haram suka durkusar yanzu dai a madadin baba yakubu makeri da sa'ida hamdan da injiniya mu valerie vasco da muka gabatar da waɗannan shirye-shirye za mu tattara inamu mai gefe mu ba su kuma tawagar shirin yau da gobe fili domin gabatar da shirin matasa